Mai sauraro Assalamu alaikum. barka mu da warhaka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin mai sauraro na wannan ranar. Daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI tare da ni Zainab Ibrahim. Kamar kowace Juma'a a yau ma shirin ya baku damar tofa albarkacin bakin ku kan duk wasu lamura da ke ci muku tuwo a kwarya Yanzu kuma shirin zai fara da ra'ayin malami na farko da ke kan layi wanda zai bayyana mana sunan shi da ma inda ya kira waya. Bismillah. mai magana hassan dogon faci daga nan karamar hukumar batsari da ke jihar katsina a tarayyar najeriya to allah hakika yau ranar juma'a na kira ne don in yi godiya ga gidan rediyon faransa mai albarka akan irin damar da yake ba mu muna bayyana ra'ayoyinmu a abin da suke mana duhu kuma muna ganin abin da muke faɗi yakan yi amfani wanda in ba dan ku ba ba za mu samu damar da za mu hidi matsalolinmu ba ko na hanyoyi ko na asibitoci da sauransu wanda hakan ana samun nasara a shugabannin suna amsa kiran da muke masu Allah ya saka muku da alkhairi na gode kwarai rediyo faransa ku tashi lafiya hassan dogon fati daga batsari ni magana ni al'amu malam maduri jihar jigawa ka yau ina so ni magana ne yi kira ga gwamnatin tarayyar najeriya ya kamata ta yi kokarin kafa dokar ta ɓaci a dukkanin jihohin nan da ake fama da rikici ko tsakanin makiyaya da manoma ko kuma jihohin da ake fama da matsalar tsaro ta fannin sace-sacen mutane da yin garkuwa da su domin tabbatar da zaman lafiya a wannan jihohi domin wannan ita ce mafita kawai da za ta kawo ƙarshen zubar da jinin al'umma a wannan jihohi muna godiya radio france international magana aminu adamu malamadori jihar shiga ku tashi lafiya magana mamman sani dan nijar mazalmin libreville gabon eh, tsokaci na shine akan wannan kasahi kuɗi na nijar da shi kawo mutane rikici eh, tsakanin 'yan societin civil da 'yan lakwal duka dai abin yana zai masu ya zama siyasa ya eh, abin da ke nake tambaya shin kudaden idan an danda su shin ba kasa za a yi aiki ko ina na aka tamma a kai su wannan shi ne kenan ya kamata a ce an bari har a ga abin da gwamnati ke nuhi su kudaden idan sun taru menene za a yi su da haka a bar masa abin siyasa insha Allah mai magana mamman sani dan Nijar mazalmin Gabon assalamu alaikum wa rahmatullahi hausa madalla kada da ya sha'afa shirin rayoyin mai sauraro ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen hausa radio france international rfi yanzu kuma shirin zai karkata ga sakonnin da kuka turo mana ta manhajar whatsapp ga kuma ra'ayin malami na farko sunana umar ismail daga nan libya matuƙa haka ne ina gani shirin da shugabannin nijar suke so su yi na su mai da kapital a tsakanin ƙasar nijar ina gani wannan shiri kai ya an yi shi kwarai zai taimaka ma magancewa gurgusuwar hamada matuƙa kuma yana fatan Allah ya nuna mana ranar da wannan program zai tabbata Abin da muke fata dai 'yan ƙasa su ba da haɗin kansu ga baki ɗaya saboda za a yi shi ne saboda amfanin kowa da kowa ma sai an jama Asalamu alaikum gidan Rhythm Faransa International RFI sunana Ashiru Lawal na goma ruwan ɓaure ɗan kishin talaka ƙaramar roko mulki ta Gusau a jihar Zamfara. To a yau ina so ku bani dama domin in tufa albarkacin baki na game da shirye-shiryen gudanar da bukukuwan cika shekaru bakwai da uh, kafar gwamnatin jihar Zamfara da gwamnatin jihar ke yi a halin yanzu. To a zahirin gaskiya mu wannan biki taron shan shayi ma ya fi shi amfani a gare mu. domin babu abin da mu talakawan jihar zamfara muka amfana da shi a cikin musamman mu talakawan da suka shafi gundumomin ruwan ɓaure da wonaka babu wasu babu wani alfanu da gwamnatinsa ta haifar mana a maimakon haka mu da kamata kudaden da makudan kudaden da za a kashe wajen wannan hidimomi da an yi amfani da su wajen share waɗansu talakawa hawayensu da zai fi alfanu a gare mu da fatar allah ya sa dai mu dace ya ba mu ikon ya ba gwamnati ikon kamanta adalci a musu suna sunana ashirin lal na goma ruwan bore ɗan kishin talaka ƙaramar kun mulki da kwaso a jihar zamfara. assalamu alaikum rp hausa da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya mai magana yusuf abu daga da magaran a tashar zarmu mai barkono a gaskiya wannan abu da gwamnati ta yi ya yi fisa da ta ɗau mataki da jami'an tsaro a makarantu saboda wasu bargurbi suna fama su hana makarantun boko a nan fi sabilillahi abin da bai kai zanga-zanga ba ma ya su kira zanga-zanga don su hana yara karatu su kuwa yaran su gane ba kwarar su ce ake shi wanda ke sa ka zanga-zangan nan shi ya riga ya tafi ya yi gaba deja kai kwa nema ne kake wani birbe ce zai nema wani sartifika ma ke nema wani bakci yake nema su ko wanda suke sasu zanga zangan nan sun riga sun tafi wasu a jami'a suke wasu da sun riga sun ci arzikin karatun su kai ko baka ci arzikin komai ba an zo ana saka zanga zanga ina fatan dan Allah da annabi ɗalibai su gane wayo ne ake so a musu mai magana isufa daga da magana. mai magana sale shehu shahada dambam yau ra'ayina shine ina so ne na yaba ma haziki kuma gwarzo daga cikin mutanenmu manyan mutanenmu masu rauta na wannan karamar kuma mu shine alhaji iliyasu dan majan dambam wanda wannan bawan allah ya cancanci a yaba masa game da yadda yake taimakon 'ya'yan marasa karfi da kuma marayu wajen ci gaban ilimin wanda ya kai hakan yakan taimakawa wanda yakan taimakawa bangaren ilimi abin da ya kama da ɗinka musu yunifom a yara marayu da 'ya'yan marasa karfi ɗinka musu uniform da taimakon littattafa da jakakkuna da kuma kaiwa alina a makarantu don samun ci gaban ilimi a wannan gari namu na damban saboda haka yau nake so na yaba masa kuma na gode masa masa addu'ar Allah kuma ya saka masa da mafificin alkhairi kuma Allah ya sa wasu a nan karamar kuma tamu da Najeriya gaba da su rika koyi da irin wannan hali nasa na taimakawa bangaren ilimi don ci gabansa da kuma samun ilimin. Salamu alaikum mai magana Sale Shehu Shahada Damban. sunana bala yaro ma da jihar zamfara tarayyar najeriya kira da majalisu guda biyu na wakilai da na tarayya suka ma shugaba muhammadu buhari domin ba da ba'asi akan abubuwan da suke faruwa na kisan bayan allah waɗanda ba su ji ba su gani ba a sassan najeriya musamman kamar jihata ta ta zamfara akwai jihar benue da taraba da wani bangare na kaduna to wannan kiraye ya yi kyau kuma mun ji daɗin sa ɗari bisa ɗari domin da a ce gwamnati ta ba rayukan mutane mahimmanci akan abubuwan da suke faruwa to ina ganin da haka bai faru ba duk abin da ke faruwa akwai sakaci na gwamnatin tarayya misali kamar jiha ta ta zamfara an tura mana sojoji air force na sama da sauransu to amma abun bakin ciki zaka ga bakinsu su yi shawagi daga cikin garin gusau zuwa damba abin da ya kai gada biyu ko sati da ya wuce an kashe sama da mutum ɗari da wani abu a ƙauyen kagaro da ke cikin ƙaramar hukumar ɗan sadau duk da wayannan sojoji da gwamnati take ikirarin kira ga wannan hari da aka kai a jihar benue to gaskiya muna goyon baya ɗari bisa ɗari abin da majalisa suka yi ma shugaba muhammadu buhari ya zo ya yi bayani tilla tilla abin da yake faruwa na rasa rayukan mutane ko dan ba 'ya'yansu ba ne ko 'yan uwansu ko ƙannensu ake kashewa shi yasa wannan abu gaba ɗaya gwamnati ta yi biris ba abin da ya dame ta lalle mun goyi baya majalisa idan kuma sojojinmu na Najeriya ba su da hazakan wannan aiki to ya kamata a ce manyan sojojinmu a musu garan bawul a kawo matasa waɗanda za su taimaki bayan Allah da rayukan mutane da dukiyoyinsu lalle wannan abu yana da kyau ɗari bisa ɗari mun goyi bayansa na gode radio france international bala yaro ma da jihar zamfara tarayyar Najeriya. A saƙonnin da ke zuwa mana ta shafinmu na Facebook kuwa akwai ra'ayoyin mutane da dama yayin da za mu ɗauki kaɗan daga ciki. Ra'ayin da ya fito daga bakin Bashir Mamman ɗan na Kadisau daga jihar Katsina cewa yake Salam Arafai Hausa zan yi kira ga kwamishinan lafiya na jihar Katsina da ya kai mana ɗauki mu jama'an garin Kadisau dangane da matsalar da ke damu mu ta rashin ingantattu asibitoci Sai wannan sakon da ya zo mana kamar haka, zan mika sakon jajena ga daukacin al'ummar garin Maiduguri. Bisa harin da wasu 'yan bindiga waɗanda ake zargin mayakan kungiyar Boko Haram ne suka kai musu jiya Alhamis, da fatan Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu. Waɗanda suka jikkata kuma Allah ya basu sauki amin. Sako daga Ali M. Bulama da Masak mazaunin yankin jihar Difa a jamhuriyar Nijar. Sai Musa na Cali Mahangi daga jihar Katsina da ya aiko mana da sako kamar haka. Salam Arafai Hausa. Zan yi kira ga 'yan uwana matasan ƙasa ta Najeriya da mu guji shigar bangar siyasa domin haka na ƙara raba kawunan mu matasa da fatan za mu gyara. Shehu Adamu Rijau ya aiko mana da sako kamar haka. a madadin al'ummar karamar hukumar Rijau muke mika kokon bararmu ga mai girma gwamnan jihar mu ta Naija Alhaji Abubakar Sani Bello da ya taimaka ya gyara mana gidan rediyon mu na karamar hukumar Rijau wanda ya kone shekaru da dama da suka gabata sakamakon gobara. Gwamnatocin da suka gabata sun shayi mana alkawarin gyara wannan gidan rediyo sai dai har su ƙara zangon mulkin su wannan alkawari baya cika kasancewar mai girma gwamna mai yi ne ya sa muke neman wannan alfarma a wurin sa. domin gyara mana wannan gidan rediyon da zai ƙara matso mana da nesa kusa da fatan wannan sako ya isa kunnuwan mai girma gwamna shi kuwa yusuf baban gaje daga jihar jigawa ya aiko mana da sako kamar haka salam arafai hausa ku bani dama na yi tsokaci akan asarar dukiyoyi da asarar rayuka da ke ta faruwa tsakanin 'yan shi'a da kuma jami'an tsaron najeriya Najeriya a Abuja. Hakika duk abin da ya faru laifin gwamnatin Baba Buhari ne domin ba su mutunta dokar kotu da ta bada umarnin a saki Malam Ibrahim Saksaki ba. Amma ba komai lokaci ne kowa da nasa. sai wannan sako da ya zo mana kamar haka. Salam Arafai Hausa, fatan alheri ga ɗaukacin ma'aikatanku, tabbas ya gwani ya zama dole muna jinjina wa shugaban karamar hukumar mu na Macina Alhaji Idris Mai Bukar akan namijin kokarin da ya yi na magance mana matsalar karancin ruwan sha da ya addabe mu tsawon shekaru a garin Macina da kewayenta. Muna addu'ar Allah ya saka masa da alkhairinsa akan wannan gagarumin aikin ci gaba da ya mana na wadatar mu da ruwan sha a garin Macina da kewayenta. Amin sako daga Ahmadu Abacha Macina, jihar Yobe. sai ibrahim sd kasfa zaria city a jihar kaduna najeriya da ya aiko mana da sako kamar haka zai yi tsokaci dangane da rikicin jihohin arewa da ya kici ya cinyewa musamman jihar zamfara da benue da sauran jihohin da wannan rikicin ya yi kamari ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta yi duk mai yiwuwa wajen magance wannan fitina musamman wajen tsiga gwamnatocin waɗannan jihohi da mayar da sojoji a kan kujerunsu don magance wannan rikicin da ke ci gaba da laƙumin rayukan al'umma daga ƙarshe karshe muna addu'ar Allah ya kawo mana lafiya a ƙasar mu Najeriya da ƙasashen Afirka baki ɗaya. To mai sauraro kai ma za ka iya bayyana mana ra'ayinka ta mu na Facebook ko kuma ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili biyu takwas hudu takwas sai mun ji daga gare ku. Assalamu alaikum Radio France International. Sunana Muhammad Bashir daga Lagos a Najeriya. Abin da ke damun kasar nan na maganin tashin hankali da kashe-kashe abin akwai da hankali sosai matuka kuma wurin ma ce a arewacin Najeriya ga maganan boko haram da kashe-kashe da ake a irin su benue zamfara da su. to ni dai kukan da nake so ne da kuma abin da nake so in ji hankali shine malamanmu da muka sani da cewa allah na karɓar addu'a idan aka yi ta da kyakkyawan manufa malamanmu su fito a yi tsayin daka a yi addu'a allah tona asirin masu wannan kisa fitina allah ya bayyana su kuma allah sai da wannan bala'i da yake cikin al'umma ni shawarar da zan bayar kenan kuma Allah sa malaman mu sun ji Allah kuma ya yi haka din sunana Muhammad Bashir daga Lagos a Najeriya na gode Radio France International Assalamu alaikum RFA Hausa, gidan rediyo mai albarka mai magana Abdullahi Sale Baban Dawud dan Nijar in safari mazamni in jamme na kasar Chad. Abin da yake cimin tuwa a kwarya haɗe da hukumomi na Nijar. Sai muna jin a rediyo ana cewa ayi maradi Sakola, ayi Tawa, Ado, ayi Niyame, Niyala, ayi ayi ayi amma ba mu taɓa jin an ce ayi ƙauye haske, ayi ƙauye kaza kaza ba, ayi ƙauye kaza kaza ba. To wadda dan Nijar duka dan Nijar ne wadda dan ƙauye yayi yi zaɓi yi mutum ya kada kuri'a ɗaya haka ɗan birni shi ma ƙuri'a ɗaya kada ba biyu ba don haka a kula da ƙauye ni yanzu a ƙasa ta ta aihu abin da yake ci min tuwa musamman kuri'a na yan safari wato idan ka so ka yi gina dole na sai ka jira sai ruwan sama sun sauka idan ba sauka za ka samu damar yin gina to in ka ji ruwan sama sun sauka wayi ma noma wayi ma gina assalamu alaikum Radio Faransa International mai albarka da shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya da sanatoci in kun san kun matalakawa abin kirki ai ba sai kun yi kamfe ba kabiru gaya dama kana najeriya ka zo ka yi ta mini labarin hanyar jaba makowa makera birnin gwari 2015 daga nan ka yi shiru ba mu sake jin ka ba mu talakawa sai yanzu da zaɓe ya zo da kai da doguwa shine kuka fara fitowa to kifi na ganin ku mai jar koma saboda haka da shugaban ƙasa da gwamnoni da sanatoci in kun kyautata ma 'yan najeriya to za ku gani a ƙwaryarku in kuma ta magana shugaban ƙasa jiki magayi to kuma wannan karan jiki magayi a wajen ku in allah yadda suna na umar haruna daga kano na gode radio faransa international mai albarka a gaisuwa ta musamman ga ma'aikatan sashen hausa na radio faransa international sannan ina son in ba da ra'ayi na bisa ga halin da 'yan boko haram suka so su kai cikin mu ta najeriya ko cikin jiha ta maiduguri na kasance da allah ya taimaka sojoji na najeriya suka dakile wannan hari to sai in ce ubangiji allah ka kara ba sojoji na najeriya karfin gwiwa allah ka ba su nasara bisa ga 'yan ta'adda kuma allah ka ba ka kara ba shugaban kasa lafiya da nisan kwana muhammadu buhari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatau. madalla da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ku masu sauraro da ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsa a cikin shirin da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa Radio France International RFI sai injiniyan da ya sarrafa mana sauti Ibrahim Tukur Kefi ni Zainab Ibrahim da na gabatar ke muku fatan alheri ku huta lafiya.